Jama masu sauraron mu barka mu da warhaka, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawarar Studio Kalangu. Kuna sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu bisa radiyoyi a bukkan hulɗa guda hamsin da biyu da ke cikin yankuna daban-daban na wannan ƙasa ta tashan hore Nijar. A yau jigon muhawarar tamu zai mai da hankalin shi ne bisa aure na yara kankana a nan cikin jihar Mai. Aure na yara kankana 'yan mata al'amari ne da yake wakana a cikin ƙauyuka. a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da yara wato unicef aure na yara kankana ya fi kamari a cikin yankunan ƙauyuka musamman ma a cikin garuruwan karkara ya fi kamari kuma an fi samun shi a cikin iyalai waɗanda ba su je makaranta ba ko a cikin birni suke ko a cikin ƙauyuka suke auren yara kankana ana nihin yarinya a mata aure ba ta kai shekara goma sha biyar ba shekara goma sha takwas ga yaro namiji wannan kawo a cewar dokar mu a cikin kuduri mai lamba 44 wanda ya daidai da kudurorin duniya wanda kasar ta rattaba mu hadu shi dai wannan al'amari na auren yara kankana yana abubuwa ne sosai a wannan jiha ta ta mai yaya wannan lamari na auren yara kankana yake a cikin wannan jiha ta mai wa'anne illoli ke tattare da wannan al'amari na auren yara kankana 'yan mata mi aka yi don karya lagwan wannan aure na yara kankana 'yan mata a nan jihar mai wa'anne hanyoyi za a bi don a rage wannan matsala ta auren yara kankana a jihar mai tamboyi da dama da za mu yi kokarin samun ansoshin su a cikin wannan muhawara tamu kamar yadda na faɗi a wannan muhawara za mu mai da hankali bisa aure na yara kankana a nan jihar mai muna tare da malama amina hayya wakiliyar ƙungiyoyi masu kula da kare hakkin yara da Malam Abu na Hanci wakili na ma'aikatar jiha mai kula da kare hakkin yara da bunƙasa rayuwar ɗaya mata. Muna tare da Malama Sa'ada Abdu wakiliyar ƙungiyoyin karkara mai gabatarwa Malam Isuf Shaibu. To za mu fara da kai Malam Abu na Hanci ku bayyana ma jama'a masu saurara mu ya lamarin auren yara kankana yake a wannan jiha ta mai. To assalamu alaikum na farko sai mu yi ma Allah godiya. kuma mu ma eh, Annuri godiya da ya ba mu dama eh, mu ba da wannan ra'ayi namu dangance da musamman armi na yara kankana a nan cikin karkarar mayi. To, alhamdulillah gaskiya a eh, aka ɗauka a jimilce sai mu ce wannan abubuwa akwai shi, akwai shi musamman a karkara. A karkara ake samun shi za a gani 'yan yara ƙanƙana wanda ba su kai goma sha biyar ɗinnan ba kurma ana musu armi kuma wannan shi ne ana samu kuma da yawa wa'ansu kaga suna gudawa ma so su gudo su ce a ba su so ko an musu armi na dole ma yin nan su zo to alhamdulillah yanzu da yake akwai an huda abubuwa da yawa a cikin karkara wanda za su suke ba da damar kawo gudunmuwa musamman ga rage wannan lamari musamman kwamiti na kariya da ƙanana duk garuruwan da an shan hudu shi kuma mai gari shine musamman president ɗin akwai imam akwai kojas da sauran duka makarabai na gari wanda ya kamata su tattamna dangance da irin wannan 'yan matsaloli mm. kuma ala kulli halin suna kawo eh, su ta musamman wanda mun gani wurare da yawa wannan abun ya fara ragewa sai dai wurin da tukun bai auren wannan dama ba ta samu ba to mu dawo gare ki malama Amina kamar kuna shiga cikin karkara sosai da sosai ko kaka kuka ga wannan al'amari na auren yara kankana a wannan jiha to yanzu assalamu alaikum dai kuna lahiya dai jama'a to abin da yasa na ce abin ya fara sauki tunda in muka shiga karkara muna waye musu kai bisa kan farkon harin yarinya in aka raka ta wajen harkar karatunta kenan in ta yi nisa ga karatu diya da za a yi ta samu ta cimma guri kuma yaran ma ana dan waye masa kai da su da uwayensu saboda su samu su cimma burin karatunsu diya da za a yarinya dai in ta kai lise ta wuce lise dai ta samu ta kai shekaran armanta shi yasa ana waye kai muka shiga karkara muna waye masa kai kuma muna ganin alhamdulillahi abin da ya fara sauki wurin Allah to malama sa'ada a matsayin ku na mazauna karkara kamar wannan al'amari na auren yara kankana yana wakana sosai a cikin ƙauyuka eh to salam alaikum ina yi ku jama'a kwarai kawu yana wakana amma lalle lalle abin da ya sa yake wakana saboda wani bi gani ga wani ne kamar yanzu an ce muka ai wance ta yi armi kai ma sai ka ce kai ni ma yin yaga da in zamana da ita gabana bari duk wanda ya hito ma in samu in ga ya ga da shi wani bi ai jahilci ne amma yanzu da muke samu ana zawa ana waye mu kai gaskiya abin ya fara sauki malam abu a matsayinku na wanda ke kula da kare hakkin yara da bunƙasa rayuwar ɗaya mata kamar kun yi wani bincike na gano kamar ana da dalilai ne ke tun zara uwaye suna yi ma yaransu aure tun suna kankana to eh, lalle akwai dalilai wanda suke ambata wa'ansu dalilan suna da hujja kuma wa'ansu dalilan suna da rauni Na ɗaya galibi yanzu sai su ce a eh, mi ke kawo wannan abun na ɗaya an hidda yarinya daga lakwal. Kuma dama lakwal ɗin ba a ba ta muhimmanci ba sosai tun daga CZM da sauran su a san kyam an hidda ki. Sai su ce a kenan da ta zo ta yi zaman banza ko hadi wani sarmi ya dare ta gwamnan ta Ko ko a'a wani ya zo da tun da yau tabarkala wa'ansu suke zuwa da 'yan kuɗinsu kuma su kawo ɗan kwaɗayi ga uwaye da sauransu alhali kuma yau kasa akwai uwaye da yawa wanda suke da rauni dangance da haka nan sai a amshi wannan kuɗi suke na a mata armi kuma akwai dalilai ma na yau da kullun salula na gaga wance na gaga wance da waccan kenan ɗiyata ita ma a mata kuma an kawo musamman kaga lamarin eh, mi ake ce mishi solilanga suna ƙara tunzar wannan abubuwa a yi wani bi ma daga birni ga wallibi ko ko ci barkatan za a aiko ta hanyar salula kurum sai a yi zance armi kurum shi ke nan sai ma an yi arman ma shi baya nan wanda arman da ake ca girke ko da ake man dawo bisa shi to wannan dalilan musamman dalilai rishin zuwa lakwal lakwal mai ɗorewa shi ne babba na biyu ga fatara ta iyali wani bi da yawa wa'ansu sai su ce a ah, to da ta je ta jawo mini abin ga gwamma a mata armi ji wannan abubuwa su ne dai musamman makadusin da suke sawa musamman ana ma yara armi da gaugawa rishin lakwal ne eh, wagga fatara ta eh, zamantakewa ta iyali ko kuma na gani ga ɗiyar wancan nima a matau to malama amina kamar ku ga ganin ku wa'ana dalilai ne ke tun zara uwayen suna yi ma yaran su tun suna kankana aure To duk dai kawai da mm, Habu ya ce, tunda duk zalla akasari yaran nan sai a ga suna ɗauka hankali balle haraka salula ga duk ita ke bata yara. Kenan sai ana turo masu hotuna iri-iri bisa salula duk suna tunzara rayuwarsu. To duk zalla akasari duka wannan babban matsala ce wannan. Kenan yaran nan ƙanana a zanka hatara ga salulai da mazan da matan duka tunda shi ma yaran ai akwai haraka arman gauga gare shi tunda yaro in bai yi shekara 20 ba ba shi ma namijin in aka mishi armi ai duk da cikin matsala ne an mishi arman gauga ginan mm-hmm. duka wannan matsaloli na salula yanzu uwaye sai an kama jiki sai an yi hatara bisa kan wannan rayuwa mm-hmm. kenan yarinya in tana da kwal wannan salula tana iya ata mata lokaci bisa kan karatunta tunda kin ɗauki salula a kowane lokaci kina da na da ga ka yanki ya kamata ki ta ki ɗauki lusan a'a salulan nan ta hiye miki mi mm, ake ce ta yi miki karatun kenan ya kamata uwaye su zan kahatara bisa kan rayuwar ɗiyansu mm. tunda arman gauga nan ba wani abin kirki ba ne, yarinya nan in ta yi ilimi ta samu arziki ne ga uwayenta mm. eh kuma aka mata amraman gauga matsaloli diya ai za ta fuskanta eh muna dawa wajen mm. matsalolin kamar malama sa'ada a matsayin ku na mazauna karkara da yalla sai ta ku mm. akwai cinkaya da masana ke ku mm. ganin da masana ke ku mazauna karkara wani dalilai ne ke sanya kuna yi ma yaran ku tun suna kankana aure to mu dai gaskiya mazauna karkara dalilan da suke samuna ma yaran mu arme wani bi saboda akwai gudun jin kumya kamar yarinya tana lakwal ta zo birni sai a ce ai da wance ta zo birni an mata ciki kenan kai kana gudun wannan abu yarinya tun bata zo wannan birni ba wani bi sai ka sa mata ga kai ma lakwal nan kin ga dan gidan wance na san ki kenan gara a samu a mata arme da gaugawa eh wannan jinkumiya shi dai ne kuma da wani bi raunin talauci eh saboda wani bi in an kawo yaran nan birni lakwal kai baka da kuɗin da zaka cewa ka zo kama yaro wanga kama yaro wanga wani bi gidan da yaron ma zai zawa ya zamna ba a samu to kenan kun gani na wurin ma akwai matsala ga yara balle da ɗiya mata wani bi kuma biyo hanyar ma biyo hanyar ma ga diya mace tun daga wani ƙauye ta zo wani ƙauye nan ma akwai matsala akwai masu tare yara suna musu waɗi eh to kun ga duk dai matsalolin da ake fuskanta to ba ku gani kamar a matsayin ku na uwaye kamar wani bangare kun yadda nauyin da yara ta yi bisa kanku na tarbiyyatar da yaran ku to tarbiyya muna yi dai cincin cin mu sai maza sun kama tunda mace ba ita ɗaya ba ta ba lalle lalle shi ma namiji sai ya kama ita mace ita ma in ka ga kika ga yarinya ki tana sakin hanya kenan kina iya ga mahaihi tunda shi mahaihi ba gida ke ba ke zamna ba kenan in ya shigo kina iya ce mishi kaji kaji yarinya ga abin da take ciki kenan ana iya kama duka tare da alhamu juna asiri malam abu baka ga abin da ke sahun gaba shine ma kamar waci da uwaye su kai na tarbiyyar da yaran su wannan eh ala kullu halin shine muke ce ma kausakaci na musamman na uwaye wani bi an rashaha dangance da ba da himma wajen kulawa ko ko tarbiyyatar da yara yanzu ɗazu malama sa'ada ta yi zancen kumiya don kasu ji kumiya a yanzu alhamdulillah ba 'yan lakwal ma kaɗai ba ke galibi ma 'yan lakwal ɗin ma ba su wannan e, e, ɗauka cikin hmm. tun da yanzu abin da ake gani ma wanda ma ba su je lakwal ɗin ba su suke shiga cikin wannan matsala tun da in kina lakwal hatta inda kike lakwal ana kwatanta miki hattara da abu kaza hattara da abu kaza hmm. kenan wannan in aka ba ta damal ta je lakwal ɗin nan ina gani in Allah yarda ba za ta samu wannan matsalolin da ake fuskanta a nan dai cikin raskwana da muka yi bana gaskiya wannan akwai karamcin ma cikin shege da ake ma musamman 'yan lakwal sai ya zama abin ya hima a cikin wanda ba su zuwa lakwal to akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata uwaye su kama su kama a bar cewa lalle ko da ake ce akwai talauci amma talauci bai zama hujja ba da zai a ce a'a kurum ta a mutu almi da goga alhali akwai ilimi akwai neman tarbiyya akwai neman mata kama kanta ta san menene ariman matukun kahin ma a kai wani abu to duk wannan abun sai uwaye su sure shi kurum dai tunda da ka wani kaya ne mutane suke gani suke gani goma in dan sabke su in huta mm. alhali ko ai ba shi bane tarbiyan nan ana son ko shi mijin da yake son arman yana son ya iske mace mai ilimi mai tarbiya to haka za a samu zamantakewa ta gari kuma zuri'a masu nagari amma muddin uwaye suna wannan sakaci to yana gani kullum akwai gyara wanda ya kamata a dage shi da ma kowace tarbiyya ya ce akwai wahala ba abu ne na kwana ɗaya na kwana biyu ba tun da yaro daga haihuwar har zuwa shekarar nan sha takwas zuwa ashirin gaskiya na buƙatar tarbiyya don haka nan kenan muna kira da babban ya uwaye a zage damce kuma gwamnati yana ƙoƙarin shi musamman wajen harkar wadda aka ma ya yarinyar da bata kai shekara sha takwas in aka yaudare ta da an rugu wajen ƙungiya wannan koko ma'aikata masu kula da kariya yara ƙanana kurum suna ba da goyon baya a ji a hidda mata haƙi kuma a tuhumi wannan mutum don gobe aka ce a ba gawa kashi don mai rai ji tsoro to duk wannan abubuwa matakai gaskiya gwamnati da ma'aikatu da ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna ƙoƙari domin a sami musamman 'yan mata a sa su cikin yanayi kyaukyawa da za su ba su dama su zama yan gobe. Mm-hmm. Malama aminu ana gani kamar yau sakaci na uwaye ko rashin kula da tarbiyya da uwaye ya kamata su yi ma yara yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke tunzura uwayen suna gaggawa su ma yara nasu aure. Eh kwarai kau gaskiya wannan akwai sakaci har ma na uwaye maza. Tunda akasari wani wa'ansu yaran gaskiya dole ne mm-hmm. dole ne suke wannan tunda wani bi uwaye maza sun saki iya ga mata ba su kula surtu gaskiya mazan karkara sai dai a yahe ne tunda wani bi lokaci in yayi sai a rihe rumbuna sai a rihe rumbuna a bar uwaye mata da kula da ɗiya su kuma yaran nan tunda neman abinci ne da su da uwayen to yaya za su yi wani bi ta wannan hanyar ce ake samun sakacin kenan diyan in ta fara ɗauka hankali rishin abin da za su ci in suka samu wani dan wanda mai ƙarhi kenan ko tana lakwal dole ne za a shanye ta a je a kai ta yi armi to kenan wani bi sakaci har daga uwaye maza dan Allah mun ruwa kamun asiri mu ka kula da diyan nan surtu lakwal ta diya mace diya mace in kika yi lakwal diya da za a yi in karkara ce in wata saji fam ce kan bacin a ɗauko wani likita namiji ko wani menene in kin yi karatu ko na koyawa kenan ga ki dai cikin garinku ko cikin karkararku a ce dai diya mace ce ke kula da harkar likita ki ai babban arziki ne cikin gari a ce ɗiya mace ce ke kula da awon mata na cikin gari ai arziki ne a ce yar gari yar gari ce ke kula da wannan rayuwa ɗiya mata ai ya dai a ce namiji ne ke kula da ku ko ko a kawo muku daga wani wuri tunda haraka duk an yi decentralizanta kenan ya kamata uwaye a gane ɗiyan nan a zan raka su yaro dole sai an raka shi inda za a ci riba eh Eh, to mana abu kamar ko kun gano wasu daga cikin illolin da wannan aure na yara kankana yake tattare da shi akwai masha Allah illoli kala-kala na illoli na farko akwai illoli na rashin tauye eh, neman ilimi akwai illoli na fannin kiwon lahiya akwai illoli na fannin zamantakewa mata rayuwa armi akwai illoli na rashin neman harkar husa'a ta sa'a in muka dawo dalla-dalla yanzu duk da aka ma arme musamman kawai shekarar nan sha shi biyar amma a banga kenan kaga alakwal ɗinta bai ta kai zirhi ba duk in ta yi ta wuce ko sai ije ma in ta yi kwazo. kenan kaga an tauye mata wannan haƙi na neman ilimi da sauransu ko da muhammadiya ne take a wannan lokacin kaga tana yiwuwa ba ta ida ba kenan nan na ɗai na biyu in ka ɗauka fannin kiwon lahiya yau lamari ya canza mace lalle duk ko ya shekara sha biyu kana ga tana iya fara al'ada kuma al'ada da ta zo ciki yana shiga da ciki ya shiga to nan gangan jiki ba ta kai ba tunda da yarinyar da ba ta kai manzalin shekara eh, nan sha takwas ana gani gangan jikinta ba ta kai ba domin ta samu ta haihuwa cikin tsanaki to na ake samun ɗawainiya na ake samun matsala wani bi za a zo wurin haihuwa ka ga jaganat kenan wajen kwana ɗai zuwa biyu ana yi a kai ga abubuwan da ake cewa ko yoyon hitsari wanda ya kama mace wani bi a zo likita a gaje in kawo wurare ne inda adda nisa musamman kawal wajen kwamin da amumin ko wajen sarkin arewa a ɗauko ta a kawo ta nan cikin ambulance yayin ta zo nan wurin wani bi sai ka gani an wahala wani bi a zo in an samu an ceci uwai wani bi babu da wani bi hatta ma wataran kuma diyan ma ake rasa gaba ɗaya to don haka nan wannan illa ta wajen fannin kiwon lahiya ya kamata a yi la'akari da ita abubuwa ne wanda suke samuwa musamman anan likitan nan za a gani mace da ta zo sai an yi hwashi in aka yi hwashin nan wani bi ba kullum ba za a gani abin yake zuwa daidai musamman an taushe hannu to don haka nan wannan matsala ce wajen kiwon lahiya wajen fannin neman ta eh, zamantakewa nan ma ka gani akwai wata tauye haƙƙi tunda bata kai inda za ta sanin a'a wancan abu bai kyau wancan me ya kamata a yi ko ku kaza ni zamawa zamantakewa da mijina nan ma ba a sani shi ke sa ka gani an samu wata ranar da nan rabu armi ana uwa ka uba ka finalman har tsankanin iyalan kuma a zama cikin yanayi wanda ba daidai ba kaga wannan kenan duk arman gaugawa ko ku arman yara yana kawo irin wannan abu sai kuma wajen neman fasa'a samun abun masarufi Yau alhamdulillah mata a nan Nijar gaskiya in ka lura da yawa yanzu su sun kwarance wajen neman sana'a. Wata tela ce, wani yan kuli-kuli ne da sauransu. To wadda duk bata samu yin dama wannan abu kenan kaga in ta zo a cikin iyalin nata ma kenan bata san wadda za ta sarrafa wani kadago ba ya koma dala goma ko kuma hatta ta kama gudun ga yara tunda yau wanga zamani an sani wata ran damana in ta yi kyau wata ran ba ta kyau ko ko wata ran ma shi mijin ma ya ta yi tabarada ya ta yi nema kenan ka hanyar zowa neman nan in ta iya sana'a kaga za a gyara haraka kuma yara za su samun dan abin morewa to don haka nan wannan illoli su ne muke gani illolin da ake cewa na arman yara ƙanana. Eh, to malama Amina mu sani ko kuma na ƙarin bayani bisa gawa wa'annan illoli da suke tattare da wannan aure na yara kankana. Gaskiya illoli akwai su. Illoli inda yaran nan matasa da kansu kawa an yi katari suna shiga birni suna ganin masu yoyon hitsarin nan da idan su kawai gwamnati ke ɗaukar su ba mai ɗaukar su sai gwamnati tunda da abin ya sami matsalar ta samu ya gidan miji miji duk tsanani in ya rike ki ba ya wuce sati biyu an kawo ki gidan uwaye uwaye ma gajiya suke da ke kenan ba mai karɓar ki sai likita kenan yaran nan ƙanana inda su da idan su suna ganin matsalolin da ake fuskanta su da kansu ba za su bari ba a musu wannan armi eh gaskiya akwai matsaloli tunda yanzu duka akasari in ka gansu abin tasai in ka gansu ga tele ana gwado su ma ga tele suna wake-wake kenan ba mai son su sai likita uwan da suka yi su makin su suke kenan yara a yi hattara in kuna saurari na yara ku yi hattara matsala ce to malama sa'ade ko ku mazauna karkara kun gano da illolin da ke tattare da wannan aure na yara gangana kwarai ko mun gano tunda dai gaskiya ana zuwa ana muwayi kai kenan ka gani ga wani an ce ɗaya wani ta yi armiyar shekara goma sha biyu ko sha uku ta ta wurin naƙuda ta samu ciwon yin hitsari an ta da ita birni kenan muna gani eh muna gani matsalolin da suke faruwa kenan muna addu'a Allah ubangiji dai ya ruha mu asiri eh kuma kowa ya kama jikin shi kenan yara kankana mu bar musu arme daga shekara 18 abin da ya kasa ya kamata a ce yarinya dai ta kai sha 18 dai in ya so a mata arme lokacin nan jikinta ya yi kwari kuma a bar ta kai lakwalkinta Ƙwarai kau. To mala abu akwai wata matsala kuma banda a cikin auren na yara kankara. Sai kuma yarinya karama ce bata ma isa aron ba kuma an je an girke ta. Masha Allah. Lalle gaskiya wannan sabon abu ne ma zamu cewa a nan karkarar mai koko har zuwa daina arewacin ga nan. Musamman arman girke abinda da ake faɗi akwai shi. Saboda mi kawar dukan samari wanda suke taya tabara da kawai nema. wajen Libi ne, wajen mm, alje ne, wajen ci barkatan ko Jado. Kina kana can Allah ya ma abin sai ka aiko kuɗi. Da an ka aiko kuɗi da babbar salula. Ta salula ne za a hirai. Kenan sannu sannu ha a zo a yi a ce a yi armin Shi ne arman girke. Kuma ya kai arman nan shi baya nan sai a zo a kai ta a girki. Ana nan sannu sannu wannan zamantakewa tana yi wani bi shekara har shekara ɗai shekara biyu ana na ha ɓanna ta abku menene ɓanna ta abku cikin samarin wannan kan nashi wanda suke ɗan kokarin a ce a bari mu je mu ga amarewa ne ko ko ga wani sako a kai sannu sannu sai ga gani har wani ya yaudare ta kuma an shiga cikin matsala ana zuwa nan kuma shari'a ta samu kenan ka gani an bata zamantakewa kuma ita an bata mata rayuwarta shi kuma can wurin caza shi a bashi kayan shi bai so kenan da haka na arman eh, girki abubuwa ne wanda ake yi a nan kuma gaskiya mutane da yawa sun yi allah da da shi bara an yi zama na musamman da malamai da masu wada aji da masu garuruwa musamman nan kanton ɗin mai sun kwatanta wannan abu bai da tasiri bai da amfani a daina shi kuma da yawa garuruwa da yawa yanzu sun fara bari amma har yau akwai sauran shi har yau akwai sauran shi shi wani bishi wannan abu bai da amfani a cikin gwamma ka bari radda ka zo in ya so a ɗarmu arman nan kina so ina so amma arme wanga na daga nesa arman girke to matsaloli yarinya kuma karama mm. dama ta salula ce a aiko miki waya salula babba kuna kuna ta hira ku da sauransu shi shikenan a zo a girke ta wurin uwaye wani tsallar da ake samu har ga wurin uwaye ma ana samu a ce ba ta yin aiki ko ko kwance take yanzu da su har sannu sannu zamantakewa ta lalace kuma in wani ya zo ya yaudare ta shi kenan an shiga cikin yanayi kuma wanda ba daɗi don haka na arman girke jama'a da yawa sun yi Allah wadai da shi kuma an bar shi eh masha malama Amina kamar ana gani kamar shi ma ai take hakkin yarinya ne ma a zo ya ga ta yarinya karama kuma an je an mata arme an girke ta mijin bayanan eh a sosai an ci da hakkin ta an ci da hakkin yarinya sosai tunda wani wata yarinya ma bai san ta ba san juna ba ta hoto ne ta hoto ne za su ganin juna kenan duka wannan dai ya kamata dai a kiyaye shi kuma kawai yadda habu ya ce ko ba abokinta ba wani dan gidan ma ko tana yiwa kanan mijin ma za a kawo za a aikin asha tunda irin wannan arman duk an yi shi shi dan na gindin eh uwayen ma sa uban dan ma sai ka gani wata matsala ta fuskanci tunda yaran ma duk akasari suke abin yana bata musu da rai kana cikin ɗaki ɗaya mace kina cikin ɗaki kenan duka matsalolin nan kina jin zahi abin babu wata yana taba miki zuciya babu wata abin ga mm, babu wata larewa tsakanin ki da 'yan gidan kowa hito cikin gidan haushi zaki bashi haushin shi kike ji mm. kenan ya kamata wannan kawai da suka ce ya kamata a sassanta bisa kan arman girken nan eh, eh. to malama da kabar mana ai mu sani kamar ke tunda wannan aure na girke a cikin ƙauyuka ana shi a ce ga ta ma bata ma isa arman ba kuma an zo an mata arman kuma mushin ba shi nan ko ke kinan kuna ganin wani tsololin da ke wakana a nan cikin ƙauyuka gaskiya akwai matsaloli saboda yanzu kamar an ce ni mai gida ya ce da ta za ni bada ta ga dan wani da ke libya kenan an kai ta an girke ta gidan nan yanzu da 'yan gidan uwayen angon da uwayen amarya wani bi nan ma ake samun matsala har a bata zamantakewa a yi bacin rai tunda ita yarinyar nan in ta yi wani abu gidan aka zo aka kawo kara aka ce ai ga abin da yarinya ta yi uwaye su ma matsayinsu na ta ba za su jin daɗi ba shi ma can wurin uwayen shi ba za su jin daɗi ba kenan kaga nan ma an bata zamantakewa an bata zamantakewa kenan lalle lalle wannan abu ya kamata saboda darajar mu da zamantakewa da muke ta yi daɗi fi da mu ma a zanki shawara yarinyar nan a zanki bari har in miji ya zo in ya so a yi alimi. ke kin taɓa hira da wata wadda wannan abu ya ritsa da ita haka ko kuma ita ita take jami'ar da ta na taɓa hira da wata yarinya eh kwarai ka tun da mun can wurin gaskiya muna hira da yara na taɓa hira da wata yarinya yarinyar nan ta tabbata min ta ce ita da aka mata alimi. ta zo shekara ta wajen bakwai kai nan wannan matsala inda aka samu shi mijin ma cewa yi ba ya san yari sai ya kisa wa gida da ya ƙi zuwa gida aka yi wajen shekara bakwai yannan ya zo ta ce rar da ya zo shi kuma ita kuma rannan ta ta tarkan ta ta bar gidan ta ce ita kuma ba ta kamni shi yanzu haka tana zawarci ta ce ita kuma ba ta san shi ba ta zama tunda shi ya gwada mata kiyayya ba ta san shi ba aka mata armi aka yi ta arman girki yarinya karama ka gani a ƙarshe ita ba ta ce ba ta san shi yanzu haka tana zawarci to ka gani kenan akwai matsala mm. malam abu a matsayinku na magabata wa'anda ke kula da kare hakkin yara kamar kan dukkan wasu masu faɗa a shi da sauransu dai kamar wani kokari ko yunkuri kuke na ganin cewa kun kare lagon wani al'amari to gaskiya a nan jihar mai sai in ce gaskiya akwai kokari na musamman na magabata tun daga masarauta zuwa bariki zuwa irin ma'aikatu namu zuwa ƙungiyoyi masu hannu da shuni suna ba da suna shunhuɗa abubuwa da yawa kuma suna ba da tasu gudunmuwa don a daina wannan musamman armi na gauga na yara Eh, in ka ɗauka a misali yanzu in ka ɗauki kawai ƙungiya ta Plan International, da yawa nan fannin kwansan sharki da zuwa mai duk an yi kwamiti-kwamiti na kariyar ƙanana kowane gari, kuma an ba su horo, kuma an koya musu lamura da yawa na zamantakewa kuma na kawo gudunmuwarsu ga 'yan yara ƙanana. a ba su dama su tai su samu ilimi mai zurfi mai amfani wanda za su ba su dama su girma cikin tsanaki kenan wannan har ka arman gauga ba zai shahe su ba haka kuma ka ɗauka ko zuwa kwamandan amumu nan ma akwai inisaf suna intervenir su ma wajen wajen wannan kwamiti tuwa ɗin suna ɗan ba da horo kuma ana ba da gargaɗi ga musamman ga jama'a domin a rage wannan musamman ga 'yan mata ne abin ya fi karmari daga wajen maza alhamdulillah ba a zancen wannan bai da yawa amma wajen 'yan mata ne ake samun wannan armi na gaugawa na 'yan mata kuma yanzu ana ta ƙoƙari sai dai ka san aka ce in dai abu ne na canza hali ne mm. na canza halaye ne abubuwa ne masu ɗauka lokaci mm. suna sai sannu sannu amma ga yawa da yawa garuruwa da yawa sun mu tabbatar mu da yawa sun ce gaskiya wannan abu ma sun yi eh, sun bar shi kuma ana ba 'yan mata dama su sai su nemi ilimi na muhammadiya hannu na bokonga domin ya zama unhwani ga rayuwarsu mm. to malama amina kamar ga ganin ku da dukkan wasu masu faɗa a na cikin karkara da ku da ke wannan kokari bisa kan waye kan al'umma kamar ana iya cewa wani yunkuri ya kamata a ce an yi don ganin cewa an rage kahin wannan matsala ta auren yara kankana to duka dai a ba da himma ga waye kai ana waye masa kai kuma a uwaye a sa ɗiya gaba a raka ɗiya har su cimma gurin karatunsu duka in an cimma gurin karatu wata matsalar ba za ta abkuwa ba da gauga tunda yara yaro dole sai an raka shi bisa kan karatu tunda ko zuwa da zawwa gana haraka lakwal uwaye in ba a kula kenan da wuya yaro ya samu karhin abin ga tunda wani bi karatun in ka zo karatu da yunwa ba ka karatu eh kenan dole uwaye sai sun kama sai sun kama tunda in kuka kama uwaye wata rana ɗiyan nan su ne ku kenan dole za a zaginewa a kama ma yara don su cimma e. To malama Sa'adi a matsayin ku na mazauna karkara kamar akwai wani kokari da magabata a cikin karkara da suke yi don ganin cewa an rage wannan matsala ta auren yara kankana. Warai ko gaskiya akwai. <coughs> Magabata gaskiya suna kokari. Kuma masu hannu da shunin su ma suna zuwa ana waye kai. Tunda kullum a ce ana taru gidan mai gari. A ce an zo ana waye kai bisa kan wannan arme na yara ƙanana da wannan arman girki. Kenan mutane sau da muke mu ma yanzu mu na karkara tunda ana zawa ana waye kan ana bakin kokari kenan ya kamata mu ma mu zan biyar shawara eh mu ma ba zan biyar shawara in an zo an gaya mu mu zan doka kuma in muka doka mu ma in mun yi gaba mu gaya mu wasu kwarai kau eh, to malam abu kai zance akwai kungiyoyi da dama waɗanda suke saka hannuwansu domin kokarin waye kan jama'a bisa kan wannan aure na yara kankana kamar su plan international da unicef hmm. wannan aiki a cikin kananan hukumomi ko kuma a cikin kauyuka ya haihu wani sakamakon alheri eh gaskiya kawai da na faɗi akwai sakamako tunda hatta da wanga armi na gauga eh, na girke da kake ji yanzu wannan waye kai da ake yau da kullum ai abin ya dan rage amma da farko ai sosai ma abin yayi kamari to haka ma na arman yara shi ma gaskiya muna gani akwai canji kuma yanzu masu garuruwa da yawa ma wani suke taɓo mu su ce a ga matsala kaza kaka ya kamata a yi kuma a ba da shawara kuma aka gani abin an daidaita da yawa za ka gani wata an fara mutu zanca armi yan mata ma wa'an suke zuwa su zo su ce a mai gari kaza kaza kaza a je a ga uwaye a yi sasanci kurum shi kenan a dan bar lokaci a kai wani lokaci a mutu arme nake gani wannan an samu turba ci gaba basu wannan eh, harka rage wannan armi insha Allah mai abu ne wanda sai sannu sannu a hankali zai zauwa amma gaskiya akwai canji kwarai ma eh, na ga kamar wasu yan mata ma da ke akwai a cikin ƙauyuka an dan tallafa musu da ƙananan sana'o'i da sauransu kawai in ka ɗauki plan international akwai gari wajen nan goma sharki ma goma eh, sharki takwas kai eh, nan takwas wanda aka tallafa musamman uwayensu da me ake cewa da wani jari su ma 'yan matan kuma aka tallafa musu wajen harkar sana'a sana'o'in hannu musamman tela ne wani sake-sake ne wani harkar cosmetic na abin sabini da sauransu don su ma kasu yi zaman banza eh kasar kai kudin samari ko kaka mm. ke samu mm. kin kare mu kanki mutunci kuma kin kare dawaicin gidanku haka wannan gaskiya abu ne mai alfanu mm. wanda gaskiya ina ga ya kamata ƙungiyoyi masu hannu da shuni da suke tallafawa su ci gaba kuma gwamnati shi ma ƙoƙarin da yake na yau da kullum a ci gaba domin a kai ga wannan unhwani na a rage kwata-kwata wannan armi na gauga na yara a ba su damar su samu eh, karatu su samu rayuwa mai inganci wadda za ta ba su dama su zama manyan gobe. Eh, to Amina a matsayin ku na kungiyoyi wa'anda na ga da dama kuna dahawa tare da kungiyoyi kuna shiga karkara musamman ma kenan kuna da husa'a wadda ya kamata a ce kun jawo hankali na al'umma bisa kan auren yara kankana. Kamar ga ganin ku ga ina ne ya kamata a ƙara dahawa muku don a ƙara muku hamzari na ganin cewa an kawo sauƙin wannan ko kuma an rage wannan aure na yara kankana. To kuma gaskiya wajen gwamnati muna kira tunda kawai a zanka nazari wurin gauga hidda yaran nan kenan yarinya dai in ba a gauga eh, eh, eh wajen lakwal mhm. yarinya in dai ba a gauga hidda ta kenan tana nan dai ko da ta yi redubule ne dai a zanka eh a zanka maintainer kin sa har dai su kai shekarun in aka yi wannan duka yana iya raka su mm. kenan kuma in kawar yarinya aka hidda ta automatiquement da an hidda ta sai a yi tsarin da za a zanka kai su formation professional santurori kenan daga nan lakwal kin a yi tsari wanda daga nan in ma an ga faibles kin ta nan lakwal daga nan muna kira ga mi ake cewa mm, mm. wanda zancen ya shawa kenan daga nan a yi sibilan yaran a yi identifiyan su a tura su santurori kenan in aka tura su santar dai suka koyi aikin hannu ai dai ba su je gida ba suka zauna balle a duk cikin eh, eh suka iya sana'a su su nema abin da za su kare ma kansu eh. eh ba tare da hankalinsu ya koma wajen samari ba. Eh, to na ga kamar jikin tsarin da ake na ka a yi ma yara auren gaggawa in ke ma kina shiga karkara sosai da sosai kuma na ga irin kulawar da kike yi ma yara in musamman kan abin da sha yan sana'o'in da ya eh. kamata a yi kamar nan wannan sana'o'i da kuka ma ɗaya mata wanda yana sa yan matan a rage musu yin aure da gaggawa. eh yana sa tun da lokacin nan in aka in aka ba su horo wani gami suna samun sa'ar samun jalli. Mhm. in suka samu jalli kenan suna ta harakokin su kenan ba za su kula da wani armi ba suna haraka sana'a su in dimkin ka ne ana kawo maka dimkin ka kana yi kenan wani harkar sarmayi ba za ya sha ka ba eh kenan kana samun abin da kake yi tunda ba irin sana'ar da ba a koya masa ba wani mangujiya wani harkar sabini wani harkar abin ga duka dai ana tallafa musu eh in suka yi idan su iya zama da kai su zama mm-hmm. otonom mm, eh mm. to malama sa'ada kamar ga ganin ki wace irin rawa ya kamata a ce kun taka da dukkan al'umma ma na ganin cewa wannan aure ne har kankana an kawo saukin shi a cikin karkara to mu dai yanzu tun da dai gwamnati yana bakin kokarin shi ko masu hannu da shunin ga suna bakin kokarin su ya kamata a ce mu ma mu kama tun da mu mu ne ake kama ma yan karkara duk wanda ya zo dai mu ne za a taimaka ma kenan mu da ake taimaka ma mu kamata mu da taimaka ma kanmu ya na wani ya tamke mu kenan ya kamata yaran mu diya mata mu sa su mu zan ki sa kuma in mun sa mu da maza mu bi su sau da kawa har mu gani abin da Allah ya yi kuma wa'anda aka hidda aka koya musu sana'a kenan su yi ta sana'a su eh su yi ta sana'a su ma muna kama musu muna jan hankali in aka zo aka wannan waye kai mu uwaye mata mu mu zan hira da ɗiyan mu kenan muna hira ɗiyanmu muna jan ma ɗiyanmu kunnuwa muna jan hankalin ɗiyanmu cikin wannan sarauta Allah kenan in yariya na ƴar sana'an nan ke da ita uwarta kuna juyawa biye karago kenan sai ka so gari ta zo har ta wuce ma baki kula da kije ki amsa goran samari ba kin sami yan kuɗin sana'arki eh, eh to eh mala abu kamar yanzu ina so in sani kamar wa'anda matakai ko kuma wani hanyoyi ya kamata a ce an bi na ganin cewa wannan aure na yara kankana kwata-kwata alabu da shi yarinya sai ta kai manzalin yin aure ta yarmi to eh, babban matakai shine shawara shawara musamman na ɗaya da su uwaye da ƙara ba su haƙuri da ƙara ba su shawarwari domin su yarda su amince su bar yaran su nemi ilimi na farko shi neman ilimi an ce abu ne wanda wajibi ne ko malamai sun ce ko da birnin shin ne a nemo shi wannan ta hanyar neman ilimi yana ba da damar duka wannan abin a rabu da shi kenan yarinyar da za ta kai kayan ta je bak ta kai shekara nan sha takwas kenan ka gani alhamdulillah kuma kayan in ta sabke kur'ani ne shi ma ta kai wani lokaci to amma duka sai muka keɓe wannan neman ilimin sai muka maida shi ba bai da sosai muhimmanci to kaga wannan akasi na ake samu akasi amma muddin tunda yanzu ko ina kowace riga riga ka iske lakwal to miki hana a ba su dama su yi wannan shi dama uba aka ce makiyayi ne uwa ko uba kawai wadda madan take hwaɗi lalle maza sai mun kama kai ya zama musamman 'yan mata a bar su ga hannun mata uwaye kaɗai kenan maza su kama na ɗaya tun da wani bi mace dole kwalliya ce dole ɗan sabili ne wani mai ne da sauransu sai ta same shi to in miji kai baka kama kenan dole sai sun yi kokarin da za su samu wannan abun su masu shiga cikin zamantakewa mm. da haka nan kenan wannan shine kira na harko wajen uwaye su ba da goyon baya su ba da muhimmancin abun su cinkayi rayuwar yara ta gaba su dauki kar su ɗauki abin kusa su tsankire yanzu yarinyar da ke shekara goma sha biyu sha kusa cinkayi rayuwarta nan da shekara sattin me za ta zama kenan shine ya kamata ba ta yanzu ba da haka nan kenan wajen uwaye harka wajen kuma masu hannu da shuni shi ne su ƙara kamawa filan international suna cikin wannan kwamiti suna cikin wannan jiha tamu unicef tana ciki da sauransu duka ya kamata su kama kuma in ka ɗauka musamman al'umma na gari wannan kwamitutuwa da aka yi su na gari na kariya yara ƙanana ina ga baban za aka yi su masu garuruwa dole su kama wannan kullum muka ce musu ko ba komi a yi reunion reunion ɗin da ake ta wata-wata wannan shi ke ba da dama a zanta da wannan eh, wakilai na gari a ga menene yanayin garinmu menene 'yan matan mu suke ciki menene mu suke ciki wani kalubale suke da shi wanda mai zo mu daidaita to shi don haka nan muke kira wannan tuwa na gari gari a mai da himma mai gari shine shugaba liman mataimaki shi da kojes da mi ake cewa director ɗin lakwal da likita da ungozama da relay duk waɗannan mutane hassan kira yana ciki don saboda an san su ne wakilai nagari wanda ya kamata su bado dama shi ko gwamnati dodo ne ba ko ina ba yake wannan kwamiti shi yake representan gwamnati a can shi ne wakilin gwamnati a can kenan duka wannan abubuwa su ne ya kamata a haɓaka a cikin garuruwa domin su kawo gudunmuwarsu sai kuma shi gwamnati irin tallafin da yake bada kuma ya ƙara ya limka domin a samu a cigacin wannan abu wajen fannin lakwal ne wajen fannin kiwon lahiya wajen fannin neman sana'a ne da sauransu duk wannan abubuwa ne ake nema kenan a ƙara in Allah yarda sannu sannu dan lokaci kaɗan za ka gani wannan abu ya bi hanya kuma mutane sun mai da hankali wajen kyautata rayuwar ɗiyamace. Eh. To malama Amina kamar a matsayin ku na ƙungiyoyi wanda ke tallafa ma musamman eh, mata da kankana inda farmasan professional da sauransu dai. Kamar an ɗan yin basari yan garuruwan da ya kaɗan ne aka dibi garuruwan da ke akwai a cikin jiha kamar wani ƙoƙari za ku ƙara yi don ganin cewa a ƙoƙarin da kuke yi kun ƙara linka shi ne ya zama to an kawo ƙarshen wannan aure na yara kankana. to mu dai kawai da dai na ce maka ɗazu shi dai wayi kai a samu harkon faran ana wayi masa kai kuma lakwalkin nan a inganta ta in lakwal ta kiya a komo a hannun tunda duk zalla garuruwan nan da ake ɗauka kan filan Nijar wajen son jikin nan da suke ɗauka in an je cikin gari mace yarinya ashirin ake ɗauka a kula da ita a bata horo a bata horo na a hannu kenan yarinyar nan aka ba da horon nan in dai ta yi riƙe da kyau da uwaye sun kula tunda ana tsara su tsara su ake yi kowane sana'ar da ka koya ana ƙara inganta maka kayan aikinka a tsara ku ku yi ƙungiya kuna tsakaninku kuna zubi kuna haɗa kanku kuna sana'ar ku kenan kun ga matsala ba za ta fuskanta ba eh tunda wani harkar in baka da shi ne talauci wani bi ba abin da ba ya sa shi yasa ake bi sau da kawa ana koya musu sana'o'i kenan duk in uwayen nasa dai suna kula suna karfafa musu mm, mm, cigaban gwiwa gwiwarsu da cigaban rayuwarsu kenan matsala ba za ta shi wa yaro sai an sa shiga hanya sai an raka shi sai da shawara kenan har kullun dai wannan waye kai ba za a gajiya ba kan mukin kan masu hannu da shunikin kan 'yan kwamitin na garin masu garin dole sai suna kiran yara suna masa shawara suna suna waye musu kai suna sa su ga hanya ginan saboda rayuwar su ce ake abin ga eh, to kamar wani kira za ki ma masu hannu da shuni akan a da dafa kan ƙananan sana'o'in da a ga eh. mun ga muhimmanci gare su eh. musamman ma suna rage auren da na yara kankana da kenan yanzu tun da kawai yanzu an da aka koya ma sana'a sai a bi su sau da kawa kawai yanzu misali an yi koya musu ɗinki kenan sai a tattara su a ƙara musu ilimi na a musu perfectionnement kenan a ƙara musu wannan ilimi na abin ga kenan a musu renforcement da su ƙara ƙwarewa a musu renforcement da capacity kuma ana iya musu vi associative zamantakewa ta tsakanin su kenan ana iya musu entrepreneurial yadda za su ta yadda sana'a yadda za su tsarin su. kenan ana iya musu wannan eh ana iya musu wannan tsari in aka hore su bisa kan wannan kenan duk zalla ma kai wa'ansu ma duk cikin garuruwan wa'ansu an musu wannan tsarin sai dai ƙara shi reinforcement de capacity yana da daɗi kuma ya ƙara yada ga eh, wasu garuruwa eh kuma a ƙara yada da wa'ansu garuruwa tunda garuruwan da aka yi ba masu duka gari eh, ba masu yawa bane kenan wannan ya kamata duka a ci gaba da wannan kokari cikin karkaran mai da ta kewaye duka dai. Eh, to malama sa'adu kamar ga ganin ki ku wani nazari kuka yi na mazauna karkara na ganin cewa ga hanyoyin da za a bi a daina wannan aure na yara kankana to lalle hanyar dai mu ma da muke gani ita ce dai ta waye kai kin lalle lalle hanyar waye kai kin kuma don ga tallahi da masu hannu da shuni ke ba yara saboda su dogara da kansu kenan shi dai ne muke roƙo muke ko muna godiya kuma muna ko muna ƙara roƙo kenan su ƙara ƙarfafa mun wannan tallahi kawai garuruwa ya zamanto an ci ƙauyuka da sun samu e kenan in ana ba gari goma a ƙara a ba ishirin ko talatin ma kuma a zan zuwa ana mun waye kai ana waye kai a waye ma maza a waye ma mata eh, kuma da eh, samun tallahi da samun tallahi eh muna son tallahin nan saboda tallahin nan shine ke hana yara su shiga wani yanayi eh tunda in yarinya na da sana'ar tana aikin hannunta tana samun yan ta kenan kun gani wani bi ai ba ta kula da haraka ta ce wai bari wani in roki wani ya bani ko wani sana mai yiwa ne da Allah bani kaza balle har ya gane ta yaudare ta eh kenan muna dai kira gare su a ƙara mu tallahin nan in muka yi raskona bayanan da aka yi aure na yara kankana 'yan mata ana yin shi a cikin garuruwan karkara na wannan jiha ta ta mai yara kankana 'yan mata da dama ne suke fadawa cikin wannan lamari na aure na yi ba su kosa ba waɗanda aka ma wannan aure suna shiga cikin ɗimbin matsaloli na rayuwa domin ba su mallaki hankalinsu ba yarinta na jan su kuma an jefa su a cikin rayuwa irin ta mayya ita kuma rayuwa irin ta mayya sai an shirya wajen hankali da kuma ƙwarin jiki wajibi ne gwamnati da ƙungiyoyi masu kare hakkin yara da su rinka ƙoƙarinsu a wajen kokowa da aure na yara ƙanƙana 'yan mata mun hiranta tare da malama amina hayya wakiliyar kungiyoyi masu kula da kare hakkin yara malam abu na hanci wakili na ma'aikatar jiha mai kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da kare hakkin yara mun hiranta tare da malama sa'ade abdu wadda ke wakiliyar kungiyoyi na karkara muna godiya sosai ganin ɗumbin ayyukan da ke gare ku ka amsa kiran mu wanda ya shirya ya gabatar da wannan muhawara naku isuf shafi ke cewa da ku a huta lahiya.